الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء مجلسينا دري na مشاشدة درسينا دري 116 مشاشدة cikin كراتمنا الجامع الصحيح sahih na yau shi daga watan zulqaida hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 28 ga watan yuni shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi babi na 34 a cikin littafi na tara kitabun mawaƙi sala a babu tabbikiri bi salati fi yau mai zai a hadisi na 594 na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب التبكير بالصلاة في يوم غيم yace babu tabkiri bi salati fi yawmi ghaimin babin wato gaggauta yin sallah fi yawmi ghaimin a ranar wato hadiri ranar da aka samu abin da yake rufe rana na hadiri ko gajimarai ko hazo wanda yake rufe rana to yin tafkir gaggauta yin sallah a rana irin wannan shine bayanin wannan hukuncin na'am na'am hisham wannan ibn abi abdullahi al-dastawai ya bayyana shi ce huwa ibn abi kathir shine ibn abi kathir at-ta'i al-basri hmm. daga abu qilaba shine abdullahi ibn zaid al-jarmi cewa abul malih al-hudali haddathahu ya zanta masa mun ka fi na'am mun kasance tare da buraida buraida ibn al-husayb al-aslami sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sauka wanda ya je kasar khurasan a khurasan ya zauna radiyallahu anhu fi yawmin dhi ghaimin a rana wadda take mai hadri sai ya ce bakiru bis sala ku yi sallah da wuri domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man taraka salatal asri habita amaluhu wanda ya bar sallar la'asar aikinsa ya ɓaci wannan hadisin ya gabata a gare mu a cikin lokutan a cikin bayanin lokutan sallar la'asar sa inda muka yi bayanin hadisin to annan shahidin da ya kawo wannan hadisin shine maganar buraida na cewa bakiru bisala ku yi sallah da wuri ba marfu'i bane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake an ruwaito daga hadisin abdul aziz ibn rufai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajjilu salatal asr fi yawmil ghaib ku gaggauta sallar la'asar a ranar hadiri amma wani hadisin tare da cewa isnadinsa mai karfi ne sai dai mursal ne hadisi ne mursal to amma zai karfafa zai karfafa da magana buraida al-mawquf yana karfafa al-hadith al-mursal haka zalika an ruwaito daga sayyidina Umar radiyallahu anhu yana cewa idan ranar hadiri ta zo wani rana mai hajjiri ta zo to fa akhiru zuhur wa ajilul asr ku jinkirta a zahar ku gaggauta la'asar fa'idar cewar a gaggauta la'asar saboda kamar yadda a shinkifi ya faɗa a cikin sharhin sana aljami'u sahih yake cewa saboda wani mai tanatu'i mai zurfafawa mai tsanantawa a cikin addini sai ce shi ba zai yi sallar la'asar ba sai ya tabbatar lokacin ta ya shiga sau da haka sai ya zauna yana ta jiran shigan lokacin har ya zamanto ya fita daga cikin lokacin muktari din ko kuma wanda yake ganin kan cewa a'a ai tunda akwai hadiri akwai sauran lokaci ba zai farga ba ku tuna fa a lokacin babu agogo ba kamar yanzu bai da mutum nan da nan zai duba agogo ana amfani ne da tafiyar rana to ranar ta buya saboda haka sai ya rinka tunanin ya shagaltu da aiki da harkokin duniyarsa yana jiran cewa lokacin sallar la'asar ya yi har sai ya shiga cikin lokacin hani to in kuma ya shiga cikin lokacin hani a in ya shiga cikin lokacin laruri ya fita daga cikin lokacin muktar ga wannan narko da ya zo akan bar wanda ya bar sallar la'asar domin abin da ake nufi da barin sallar la'asar shine a bar ta har lokacin ta al-muktar ya shiga kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tilka salatul munafiq ga sallar munafiki ya zauna yana jiran hatta ta tadayyafu lil hatta ta tadayyafa shamsu lil ghurub har sai rana ta karkata ta yi fatsi fatsi tana nufin fatwa sannan ya tashi yayi sallah to ya nuna kan cewar wannan sallah ce ba ta mumini ba wadda ko ta zamanto sallar munafiki a aka ta zamanto sallar munafiki saboda ya bar lokacin ta ya fita to wanda ya haka ga sallar la'asar bizat baqad habita amaluhu aikin sa ya baci mun faɗi irin sabanin malamai akan wannan da abin da muka rinjayar shine abin da ibn rajab alhambali ya faɗa cewa ra'ayin malamai magabata a salaf shine kan cewa hadisin mu ɗauke shi a zahirinsa cewa aikinsa ya ɓaci ma'ana ayyukan gaɓoɓi aljawari ba magana ake akan imani ba imani yana nan da haka ne maganan salaf ta saba da maganan khawari tunda su khawari cewa suka yi a in mutum ya saba ma Allah da kabira da aikinsa da imaninsa duk sun ɓaci da aikin da imanin duk sun ɓace amma zahirin irin wannan hadisin wanda ya zo na wa'id din nan shine cewar aikin da aka ce ya ɓaci ala zahiri ba bai hada imani ba saboda haka wannan wa'id din yana nan duk da yake waɗansu malaman hanabila sun kafa hujja da hadisin wajen a hukuncin kafirci ga wanda ya bar sallah ga wanda ya bar sallah guda ɗaya to amma wannan hadisin ba zai taimaka ba tunda shi wancan ka'idar tasu akan wanda ya bar kowace sallar farilla ce ita ko wannan hadisi shi ko wannan hadisin ya keɓance shi da sallar la'asar wanda ya nuna tana da wata miza sabanin sallolin sauran salloli naka ba tana faɗan hukuncin wanda ya bar sallah ne. hukuncin wanda ya bar sallar la'asar hmm. ah, to ah, wannan ya nuna muhimmancin wannan sallah a ah, cewa eh, dalili ma daga cikin dalilai da suke karfafa cewa ita ce salatul wusta kuma ya nuna a sunna dangane da a lokacin wannan sallah kan cewa idan aka gaggauta ta musamman lokacin da ake shakkar shigar lokaci to wannan ya dace da sunna kuma wannan shine matsabar malik cewa idan ranar idan ranar hadiri ne to a gaggauta a jinkirta sallah asahar kada a yi ta da wuri don a tabbatar da shigar lokacinta sallar la'asar ko a gaggauta ta don tsoron kada a fada cikin jinkirta ta har a shiga lokacin hali ko da an yi kafin lokacin babu komai domin dalili shine kan cewa ita sallar la'asar ana gaggauta ta ada ta tare da sallar la'azahar a yi jami'insu kamar yadda akan wannan kamar yadda wannan asar ɗin da aka rawaito daga sayyidina Umar haka ce ma dangane da sallar Isha sallar magriba a jinkirta ta sallar Isha a gaggauta ta domin aka gaggauta ta dama sallar isha akan janyo ta kusa a hada ta da magarba a yi kamar yadda sallar la'asar akan janyo ta a hada ta da azahar a yi to na'am azan ba azani ba ko babul azan ba'da zahabil waqt na'am babul azani ba'da zahabil waqt babun al azan wazana kiran sallah ba'da zahabil waqt bayan tafiyar lokacin bayan fitar lokacin sallah bayan lokacin sallah ya riga ya tafi sallar ta zama ta ramuwa fa ita ce sallar ramuwa ita ce ake ce mata alfa'ida fa'ita wadda kuma ake yi ta yanzu ce ake ce ma almu'adda wadda ake mata ada'i to wannan yana magana ne akan sallah waje take fa'ita shin za a yi mata kiran sallah ya ce za a yi mata kiran sallah sai yanke da hukunci saboda karfin dalili bukhari haka yake matsala ce kuma wanda yake muktalaf fiha akwai sabani amma saboda karfin dalilin a wajensa tun daga nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki sabanin mai sabawa kamar ba sabani ba sai kawai ya faɗi hukunci na'am na'am al-minqari Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan الضبي حسين wannan shine Ibn Abdurrahman As-sulami malamin Hushain wanda yake ake cewa wanda ya fi kowa kiyaye hadisansa shine Hushaym ibn Bashir al-Wasiti na'am المدني عبد الله بن Al-Madani al الخزرجي daga babansa shine Abu Qatada Al-Harith ibn Rabi'i faris Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alaihi wasallam mun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare wannan kun ga wannan bayani ne na falalar sahabbai cewa makamin su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya ya ba su falala da ba wanda zai iya riskanta na'am sai waɗansu daga cikin mutane suka ce suka ce da ka ya da zango da mu ya rasulallah a ta'arif shine sauka domin ai domin ai bacci shi za waɗansu kan ce masa sauka don rurumi amma dai ana nufin ya da zango sauka wadda take ba da nufin ikama da zama a waje ba don aya da zango na'am ya ce ina jin tsoron kada ku yi bacci ba ku yi sallah ba ku yi bacci gabarin yin sallah sai bilal ya ce bilal ibn abi raba a bilal ibn Raba a maula abi bakar siddiq sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin wanda aka yi musu albishir da aljanna ba a cikin goman ba amma shi nasa albishir ɗin. daban ne ya zo amma yana daga cikin sahabbai 'yan aljanna ya ce ni zan tashe ku <laughs> ya bugi kirji na'am ja'o sai suka kishin gida bilal ya jingina bayansa ya zuwa ga taguwarsa wato ya sun taguwarsa ya ta durkusa ta zauna ta tsuguna sai ya jingirda bayansa ya jingina bayansa a jikin taguwar a riwayar a wata a riwayar ina jin a cikin sahih muslim ne a riwayar muslim ya sanya alfijir a gabansa ina jira da fitowa alfijir na'am fagalabatu ainihu fanama sai idanuwansa suka yi rinjaye a kansu sai ya bacci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka alhali kaskon rana ya hudo wato shine a doranta shine kasko haka ake cewa kaskon rana na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya bilal ina abin da ka faɗa wato ina alƙawarin da ka na'am na ma mitluha ya ce ba a taɓa jefa mun bacci kwatankwacin wannan baccin ba da ɗai sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika Allah shine ya karbi shine ya ɗauki rayukanku lokacin da ya so kuma ya dawo muku da rayukanku lokacin da ya so ya bilal tashi tashi ka yi kiran sallah da sallah ga mutane ka yi kiran sallah wato ka yi azan bisalati da sallah ga jama'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala yayin da rana ta hudo wa biyabat eh, daga ishmara wa bat ai wasafat ta zamanto safiya babu wani wato gurgubin sauran rashin bayyana fitowarta da rashin ɗaukakarta shine ta fari sosai kama sai ya miƙe fasalla ya yi sallah wannan hadisin hadisi ne da imamul bukhari ya sake maimaita shi a cikin babul qadar don hadisi ne wanda ya tabbatar da kaddara daga cikin masayil ɗin da ya tabbatar da shi abinda mafi rinjaye shine cewa wannan tafiyar ta kasance a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga yakin khaibar duk da wani suna cewa hunain ne amma mafi yawan riwayoyin sun zo akan cewa daga yakin khaibar ne ko ba abu da ne kadai ya ruwaito wannan ba imran ibn al-husayn ya ruwaito hadisin sa yana cikin sahihain haka zalika Abdullahi bin Mas'ud shi Abu hurairah kai Abu hurairah radiyallahu anhu ya ruwaito to waɗansu suna shakkar cewa hadisin ba a haibar bane saboda abu huraira ya ruwaito tunda abu huraira lokacin yakin haibar ya zo to amma wannan hadisin wajen dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam daga haibar wanda a lokacin nan abu huraira ya riske annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta a lokacin da ya zo a matsayin musulmi saboda haka wannan dai shine mafi rinjaye akan cewa yakin haibar ne da bilal ya ce ana uqidukum ni zan tashe ku wannan yana daga cikin abin da ake abin da wato ake yasa ya yi wannan magana nau'i ne na da'awa da fiƙa da kansa da kuma yana kyautata zato ga kansa cewa shi zai iya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya bilal aina makunta sai masa mutsalaba da abin da ya faɗa cewa idan mutum ya faɗi irin wannan in ya ce kule to sai a ce masa can eh. da da sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha qabada arwahakum Allah shine ya dauki rayukanku wannan ishara ne ga fadin Allah ta'ala Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana daukan rayuka lokacin mutuwarsu da kuma wanda bata mutu ba a cikin wanda basu mutu ba a cikin baccin su to wanda yake nuna cewa dau wato lokacin bacci Allah yana dauke rai sai dai bambancin dauke ran lokacin bacci da daukan ran lokacin mutuwa shine daukan ran lokacin mutuwa zahiran wa batinan ne zahiri da batini ya riga ya rabu amma lokacin bacci kuwa zahiri ne ba batini ba domin a batsin yana da laifin duk da ya riga ya bar jikinsa amma yana da sila yana da alaka da jikin a batini wanda wannan alaka Allah ne kadai ya santa hmm. to shi yasa bacci yana da kama da mutuwa kuma yaya kunga yayin da mutum yake bacci ransa yana da sila da jikinsa to haka zalika idan mutum ya mutu ransa yana da sila da jikinsa sai dai filar Allah ne kaɗai ya sani ta cewa ba irin wannan filar da yake da shi a nan duniya lokacin da yake bacci ba shi yasa aqidan ahlus sunna cewar abin da yake samun ni'ima a cikin kabari da abin da ukuba take sauka a cikinsa a cikin kabari da rai din ne da jikin da ran ne da jikin ko da jikin ya tawarwatse Allah ya san duk inda ya watsu kuma Allah mai iko ne ya gana ya dandaye ya bashi ni'ima ko ya gana masa azaba akan dukkan ajiza na jikinsa a cikin riwayar muslim na wannan hadisin da annab sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wannan sai da ya ce in amma innahu laysa fi nawmi tafrid ya ce ku tattara hankalinku ku guji babu sake a cikin bacci wato don ya kwantar da hankalinsu don ya kwantar da hankalinsu saboda suna ganin ta ya aka yi suka yi bacci ba su sallah ba sai ce ai ba ku sake ba ku yi wani sake ba to sannan da aka ce a cikin hadisin falammar tafa a shams yayin da rana ta tsago a cikin wannan a riwayar da ta zo a cikin kitabut tauhid na wannan na sahih bukhari riwayar hushaim ya zo da ƙari faqadaw hawaijahum fatawadda'u ila an tala'at ash-shams sai suka je suka yi tsuguno suka yi qala'in hajarsu sannan suka yi alwala har sai da rana ta dago saboda haka jinkirin da suka yi ba jinkiri ne dan kada su yi sallah a wannan lokacin da rana take hudowa ba to wanda waɗansu suka fahimci hadisi saboda waɗansu sun fahimci hadisin a haka suka karfafa madhabarsu kamar yadda in kun tuna madhabar hanafiya da suke cewa ba a yin sallah lokacin da rana take hudowa a da take hudowa ranar lokacin sallar da ta kubce ba a yin ta a wannan lokaci idan mutum yana cikin sallah sai rana ta fito sa ta baci sai dai yayi ta bayan hudowar rana bayan ɗauko kowata to wannan ba hujja bane gare su saboda wannan riwayar ta ce abin da ya sa ai jinkirin saboda sun shagaltu da yin tsarki da yin alwala wannan ya sanya ya zamanto a sun yi jinkiri to a hadisin imran ibn al-husayn akwai ƙari da ya zo wanda baya cikin wannan wannan riwayar shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam afwan a cikin hadisin abi huraira ne yace wannan wadin da kuka sauka a ciki inna hadha wadi hadarana fihi shaytan fartahilu wannan wadi ne kwari ne da shaidan ya halarto mu na ga ku tashi ku bar wajen ku tashi mu bar wajen to don haka ne wannan a imamu shafi'i da imamu ahmad suka tafi akan cewar wanda yake yi bacci har lokacin sallah ya fita a waje to in ya tashi mustahabbi ne ya canza wajen da zai yi sallah kada ya sallah a nan wajen sai ya canza wajen haka malamin mu Sheikh Muhammad Muktar yake faɗa a wannan hadisin to maganar Shafi'i ce da Ahmad waɗansu malamai kuma suka ce a'a ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya sani cewa shaidan ya zo wajen amma kai ya za a ka sani kuma dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar yadda ya zo a hadisin imran bin al-husayn yake bayyana masa sayyidina abubakar yake cewa ya ababakar wato shaidan ya zo ya samu bilal ya rinka jijjiga shi kamar yadda uwa take jijjiga ɗanta har sai da ya bacci saboda haka hadarana fihi shaidan shaidan ya halarci mu ba wai yana nufin Hashi ba sallallahu alaihi wasallam ko kowa da kowa a bilal din da ya dauki nauyin gadi shi mai gadin kamar yadda ake cewa mai gadi ya ya bige da mai bacci ya bige da ya bige da gangadi eh, to abin da ya faru kenan to shedan shine yazo to shine sai ibn rajab yake raddi akan wannan da cewa ai a ce baka sani ba ko shedan yazo ya same ka bayan kayi bacci a daki ai tabbas shedan din ne dan shi dan shine yake zuwa ya hana mutum ya tashi ya kiyamul layl alayka nawmun tawil farqud ko ba haka sai dan yake kullawa ba yace daren ka mai tsawo ne sharu baccin ka saboda haka wannan yana daga cikin tasirin dan da idan mutum har yayi bacci bai samu sallah ba akan lokacinta lokacin sallah ya fita duk da yake ba shi da laifi to amma ya bar wajen kada ya sallah a nan wajen kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisin yana da fawaid da farko dai ita ce mas'alar da Imamul al-Bukhari ya kulla babin a akai shine azan yin kiran sallah ga wanda lokacin sallah ga sallah wanda take lokacin ta ya fita aka zo za a rama ta kaga sarihi ne qum ya bilal Fa'ad bin nasi bis sala tashi ya bilal ka kira mutane sallah to wannan shine <clears throat> shine mazhabar imamul shafi'i fil jadid da kuma imamu ahmad A kan cewar a fil a kan cewar sallar da ta wuce za a yi mata kiran sallah kuma shine masabar imam abu hannifa za a yi kiran sallah ga sallar da ta wuce sawa'un wato ana neman waɗansu mutane su zo ko ba a neman waɗansu mutane su zo idan dai mutane suna tare illa a cikin hali wanda yake zai iya kawo ta shushi don maslaha kamar a cikin gari hmm, kamar mutane suna zaune a cikin gari a ɗauka a kan cewa gabaki ɗaya a ce duk wanda suke zuwa sallah wannan masallacin na alfurkan an makara ba a tashi ba su yi sallah azhar da liman da ladan sai ladan kawai ya kama kiran sallah bayan sallar azhar a bayan hudowar rana eh to wannan kaga tashwishi ne zai ruwa amma kamar wannan jama'a wanda suke tare a halin tafiya za su iya yin wannan hmm. a mazhabar malik rahmatullahi alai da kuma masabar imamu shafi'i fil jadid shine cewar ba za a kiran sallah ba don kiran sallah ana yin sa ne domin lokaci da kuma jama'a da take neman waninta kamar yadda mai kamar yadda yake cewa sunan azan li jama'atin talabat ghayriha fi farzin waqti to da suka ce fardin waqti farilla wadda take ta lokacin sallar suka ce ai ita alfa'ita ba ta da lokaci ko mm. sallar ta riga ta kubce ba ta da lokaci to tunda ku ta riga ta wuce shi kiran sallah ana yin sa ne domin a zo na sallar farurar wannan lokacin da haka sallar jana'iza ba a yi mata kiran sallah sallar nafila ba a yi mata kiran sallah don duk ba su da lokaci to bisa wannan ka'idar suka yi sai suka yi malik da ya ruwaito hadisin abu katada bai ruwaito shi da wannan lafazin ba wannan ziyadar ba ta wajensa da hadisin abin huraira kai da ya rubuta hadisin abin huraira babu wannan ziyadar to wanda ta zo da wannan ziyadar sai suka yi tawilinsa da cewa ai azan din da ake nufi wato a sanar da mutane kan cewa su taho ai sallah hmm? amma ai kaga wannan fitar da lafazi ne daga hakikaninsa ta shari'a me muka mun karanta a usul abin ana kaddamar da alhaqiqa shar'iyya akan alhaqiqa lugawiyya al'azan i'lam ne sanarwa ne to sai suka ce mu ɗauke shi akan i'lam to don me za ka fitar da shi daga hakikarsa ta shari'a zuwa ga hakikarsa ta luga bayan ba wani nassi ne ya hana ka kai haka ba illa ka'ida wadda yake ka sanya to shi yasa al'aula mazhabar da tafi karfi shine mazhabar imam ahmad da abu hanifa da kuma imam shafi'i fi qawlihi al-qadim kan cewar wadda sallar da ta kubce za a yi mata kiran sallah kuma haka ya zo a banda hadisin abu qatada ya zo ma a hadisin imran bin al-husayn a cikin wannan hadisin akwai fa'idodi da ibn hajar ya kawo su daga ciki mabiya wato su zamanto kan cewar wato su nemi abinda zai yake da alaka da maslahar su ta rayuwar duniya ta hanyar wato jirwaye da kamar wanka ba ta hanyar iya ba da fito na fito ga shugaba don maimakon su ce an risbina hmm, domin su ce a yada zango hmm, ko kuma kaji ana irin wannan fadar to ba ladabin su bane sai suka kawo bid ta'rif law arrasta bina ya rasulullah hmm, suka ce da dai za a yi mana a ya da dai za a yada zango da mu ya rasulullah to wannan ya daga cikin a ladabin su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma haka mabiya ya kamata su kasance tare da shugaba kuma wajibi ne akan wannan hadisin ya nuna mana abin da shugaba yake na kula da maslaha ta addini na mabiya da yin da kuma neman kariya da dukkan abin da yake zai sa wata ibada ta su ta kubce gabar lokacinta ko sababinta yayin da ya ce a yayin da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce a kafu an tanamu anis sala ina jin tsoron kada ku yi bacci ba ku yi sallah ba kaga wannan ayi tsare maslahar duniya addini ne gare su abin da ya sa wato ba zan bai karba ba yace ina jin tsoron kada ku yi bacci gabarin sallah to amma da aka samu maganin bilal yace ni zan tashe ku shikenan sai ya yarda da su to kuma wannan shi yake nuna cewar idan mutum yayi tanadin in mutum ya zo yin sallah gab da lokacin sallah alfijir bacci ya same shi to idan ya yi tanadin abin da zai tashe shi domin ya yi sallar to bai yi tafrit ba bai yi sake ba babu sake tare da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da bilal ya ce zan tashe ku to sai ya yadda kuma ya zo a cikin musnadil imam ahmad idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da daddare ana cikin tafiya idan akwai sauran dare mai tsawo to sai ya kwanta ya matashi da hannunsa na dama idan kuma kusa da alfijir ne to sai ya sanya kuncinsa a cikin tafin hannunsa ya sanya gwiwar hannunsa ya tayar da dantsansa wato kishin gida ba ya kwanta ga baki ɗaya ba kun san dai irin wannan kwanciyar ko da mutum zai kishin gida ya sa ya sa fuska akan tafinsa na dama bai kwantar da hannunsa ba ya tayar da hannun don saboda wannan hali ne wanda yake mutum ba zai nutse a cikin bacci ba duk wani yana daga cikin wato ihtiyati ga lokacin sallah kada lokacin sallah ya kubce ma mutum to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mura'ati ga ga ga wannan maslaha ta mabiya kuma a cikin wannan akwai wato mai hidima <clears throat> wato ya ɗauki nauyin aiki da abin da zai tsare maslahar addini da kuma idan ya yi sake idan wani abu ya same shi na uzuri a karbi uzurinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi uzurinsa da kuma kan cewa wanda ya yi iltizami da abu yana mai aminci da kansa to ya to, daidai ne a yi masa mutsalaba a ce yaya aka yi haka to sun ce wato ibn hajar yake cewa bilal abin da ya sa ya ce ana ya dogara ga al'adar Sani mm. uzuri ga bilal ya san cewa shine yake tashi sallah asuba inna bilalan yu'adhdhinu bil liyuqidana liyuqifa na'imakum liyuqida na'imakum ko yana inna bilalan yu'adhdhinu ya bilal yana kiran sallah da daddare liyuqida ya karan hadisin yake liyuqifa qa'imakum liyuqifa qa'imakum wa yuqidha na'imakum domin wanda yake sallar dare ya tsaya wanda kuma yake bacci ya tashi to kaga saboda al'adarsa ne shine yake tashin mutane domin su yi sallah ah, sannan a cikin wannan hadisin akwai raddi ga wanda suke inkarin kaddara domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kaddara cewa bacci da tashi duk da kaddara ne na Allah jalla wa ala ah, sannan a cikin wannan akwai hujja akan matabar ah, malikiya da suka ce ba a yin da suka ce ba a kiran sallah kamar yadda muka gani su dalilin su shine ba ambata ba a riwayar malik to amma sauran riwayoyin sun ambata bal wanda ma suka ambata sai suka yi tawilin sa kuma tawilin ya zamanto ba karbabbe ba a kuma wannan a waɗansu daga cikin malamai sun ce a cikin wannan akwai akwai nuna kan cewar idan aka rasa sallah ta asuba to aka tashi ba za a rama ka fajr ba saboda a wannan hadisin ba ambata ba kama hadisin imran bin husain da abu huraira an ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rama rak'atay al-fajr sannan suka yi a sallar asuba kuma a cikin wannan hadisin akwai halarcin jinkirta wato rama sallar da ta kubce alfa'ita gabarun lokacin da mutum ya farka domin sai da gashi sai da suka tashi daga wajen duk abubuwan da suka yi na maslahar sallar ne suka bar wannan wajen suka yi tafiya sannan aka sauka sannan kuma aka yi rakatayil alfajir sannan aka yi sallah asuba to babu laifi ya to kan cewar a an jinkirta qaba'ul fa'ita idan abinda mutum ya shigalta da shi domin maslahar sallar ne yana da alaka da sallar amma ba ka ce ai kenan tun da ka rasa sallah asuba barka barka ka ce a kawo maka shayi a kawo maka kofi sai ka gama shan shayin da kofinka ko kuma bari ka yi wankan tafiya aiki in kai wankan tafiya aiki ka shafa mai ka sanya kayan kayanka to sannan sai kai sallah asuba din ba wannan tafrid mm, wannan tafrid domin duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagalta da shi na jinkirin gabarin yin sallah asbar a lokacin domin maslahar sallah ne na'am na'am ana uqidukum eh bilal bai ce eh, to marwan ka ce ah, ah, kace bilal bai ce insha Allah ba ko to ai in ka ɗauke shi akan fi'lul mudari da ke yana da ma'anar ismul fa'il ni ne mai tashin ku hmm? sai ka ɗauke shi akan cewa ni ne mai tashin ku wato ai wazifa ta ce eh dama na saba <laughs> na'am shi ya takaffuli to ya za ka yi jam'i tsakanin wannan yawwa ai dole a yi jam'i tsakanin wannan cewar yayin da bilal ya ce ana ofe ofirukum shi ya fara cewa ni zai ai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa mutalaba shi ya fara cewa zai to sai da ya ce zai yi sai ya ce ikla alal fajar to kai mana to ka kula da lokacin fitowa alfijir shine dalilin ma da ya sanya ya sanya gabansa gabas yana ganin hudowa alfijir na. babu man salla bin nasi jama'atan ba'da dhahabil waqt babu wanda yayi salla da jama'a wato a cikin sallar jam'i bayan bayan fitar lokaci eh na'am na'am bayan fitar lokaci da ya tashi yin sallah sai ya yi jama'a sai ya yi ta a jam'i saɓanin waɗanda suka ce ba a yin jam'i idan sallar ta zamanto fa'ita in sallar ta zamanto ta ramuwa ba a jam'i uhm, jimhurin malamai duk suna kan wannan abin da bukari ya tarjama a kansa shi yasa ma bai yi a ya yanke hukunci saboda saɓani a cikin matsalar ita ma shi ma saɓani ne da ife bal cikin malamai ma allait ibn sa'ad radiyallahu anhu imamu ahli misr shine kawai yake da wannan kaulin na'am na'am hisham ibn abi abdullah al-dastawai daga yahya shine ibn abi kathir at-ta'i daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf az-zuhri daga jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu al-ansari cewa umar ibn al-khattab amirul mu'minin sayyidina umar ya zo ranar yakin khandak yakin wato ranar yakin gwalalo Al-Handak alhandak shine ramin da aka yi aka kewaye madina a lokacin ghazwatul azab a shekara ta biyar bayan hijira gharabat bayan rana ta fadi sai ya rinka zagin kafiran quraish wato yana tsine musu albarka ya ce ya rasulallah da kyar sallar la'asar har sai da rana ta yi gab da faduwa sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah ni ban sallace ta ba ba sai muka tashi zuwa ga butuhan wani wadi ne a nan madina butuhan wato wadi ne akwai wata gada da ake ce mata kubris safiya a madina tana jihar kibla jihar kudu da masallaci Eh, duk wanda suka je madina masu tafiya kurban sai sun tsallaka ta wannan gadar to wannan inda ake tsallaka wannan gadar nan wajen wadi bukhan ta nan wajen yabi hmm. na sai muka mi sai muka tashi muka je wato wadin bukhan sai yayi alwala domin sallah yayi alwala irin ta sallah wato ba alwala bacci ba alwala ta sallah mu ma muka yi alwala irin alwalar sallah sai ya sallar la'asar bayan rana ta faɗi sannan ya sallaci magarba bayanta sannan ya sallaci magarba bayanta to a cikin wannan hadisin sai aka ce to ai babu abin da bukari ya tarjama a kansa tunda ya ce wanda ya yi da mutane a jam'i bayan lokaci ya tafi babu tasrihi da cewa a jam'i ya yi sallar ko ko kuwa akwai tasrihi fa sallal asr sai ya sallal asr yawa fa tawadda'a wa tawadda'na sai mu muka yi alwala to amma alwala sallah ce sai an yi tawili mai nisa malam ridwan kafin a yi ga wanda yake bai yadda ba da wannan sai ka sha wahala kafin ka ka sanya shi ya yadda to riwayar isma'ili ga wannan hadisin kun san al-isma'ili abubakar al-isma'ili yayi mustakhraj akan bukhari ya bibiyo hadisan ya fitar da su da wata riwaya to daga riwayar yazid ibn zurai da ya ruwaito hadisin daga <clears throat> da ya ruwaito hadisin daga yahya ibn abi kathir shi a a riwayarsa sai yace fa salla bin al asr sai mana sallar la'asar to ka gani za zalar ishkal saboda haka za a iya yin jam'i ga waɗanda suke sallar a sallar da ta kubce musu da har lokacin ta ya fita a cikin fa'idodin wannan hadisi akwai tartibi tsakanin alfawa'i salloli da suka kubce salloli da suka kubce in ka tashi rama su ka rama su bit tun tunda annabu sallallahu alaihi wasallam bai tashi sai da ya sallar la'asar sannan ya sallar magariba shi kuma lokacin magaribar ta riga ta yi kuma ga wanda suke cewa lokacin magariba lokaci ne tsayyik kaga wannan ya nuna ko da ke na lokacin sallar magaribar zai fita sai ka yi annabu sallallahu alaihi wasallam sai da ya la'asar Eh, na kuma jam'i eh, kuma yi ta jam'i ɗaya tare da da jama'a ko kana nufin jam'i la'asar da magarba ya hada su yawa yi ta jam'i tare da jama'a na'am to wannan matsala ce kuma wadda take akwai saɓani cewar yayin da mutum ya zo zai rama sallah yayin da mutum ya zo zai yi a lokacin sallah ya zo kuma akwai wata sallah wadda bai yi ba ko akwai salloli waɗanda bai yi ba dole ne sai ya yi tartibi wajen rama sallolin ko ko ba dole ba ne dole ne sai ya yi tartibi ko ba dole ba ne wannan hadisin da hadisin abu sa'idin al kudri da na ibn mas'ud shi ma duk a yakin hasab ne shi na abu sa'idin al kudri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam har rana ta fadi bai yi sallar azhar ba da la'asar da magariba har lokacin sallar isha'i saboda haka dai tashi sai ya sallace su bi tartib to wannan shine asali da ake cewa sai an yi tartibi bai yi sallar magariba da isha ba sanar daga bayan rama a zahar da la'asar ya yi su bi tartib to matsalar shine idan lokaci kana jin lokaci zai fita kamar mutum bai yi sallar a zahar da la'asar ba a kamar mutum a sallar magariba ta zo yana gab da a lokacin isha zai shigo bai yi sallar magariba ba kuma bai yi sallar la'asar ba in ya tsaya zai yi sallar la'asar za a kira sallar isha lokacin magariba ya fita to a nan wajen me ya wajibi a kan sai to shine malik yake cewa idan alfawa'id sun ba su da yawa idan ba su da yawa to ya kaddamar da su sannan ya yayi far'illan lokaci saboda ka'ida saboda muhafaza akan kan attarci idan ku suna da yawa to sai yayi yi daga baya sai ya rama a waɗancan waɗanda suka kubce to wajen tahdidin nawa ne yawa hudu ne ko biyar shine saɓani tsakanin malamai hatta a matsabar malik shi ma akwai wannan saɓanin hudu ne su ne masu yawa ko ko biyar ne su ne masu yawa tunda sallar biyar kaga sallolin rana kenan ga baki daya idan kwada suna da yawa to wannan aulan wa imamu shafi'i shi kuma imamu shafi'i cewa yi ka fara da ta yanzu saboda alfarman lokaci ka fama da ta yanzu sannan ita kuma ta baya sai ka rama domin shi tartibi tsakanin fawa'id ba wajibi bane mustahabbi ne mustahabbi ne a wajen imamu shafi'i rahmatullahi alaihi waɗansu kuma suka ce alkhiyar yana da zaɓi kamar yadda take maganar ashab daga cikin malaman malikiya mm, zai iya ya zaɓi duk wanda yake so sai ya rama a cikin wannan hadisi akwai akwai matsalar da imamul bukhari ya kulla a kanta ta kan cewar wato a yi jam'i domin wajen ramuwar sallar domin wajen ramuwar wajen yin sallar ramuwa mm. kuma wannan hadisin yana daga cikin hujjar malikiya cewa ba a kiran sallah ga ramuwa tunda ba a ruwaito an yi kiran sallah ba ko ga suka ce ba a ruwaito an yi kiran sallah ba mm. ba a ruwaito an yi kiran sallah ba eh a ausu suna cewa wannan hadisin shine umdansu malikiya daga cikin umdansu suka ce aya ba a ce an kira sallah ba wajen rama sallar la'asar ba adamu zikir la ya dullo ala adamu loko shi ne almutbid mukaddam to amma shi ba kore waye ba adamu zikir domin za a iya cewa adamu zikir yana nuna akan cewa mutum bil khiyar ko kai ko karkai sai dai gaskiya abinda suke raddi ga maganar waɗanda sun kafa hujja da wannan shine kan cewar to ai sallar magariba hazira ce ita ma ba an bici cewa an kira sallah ba ko an faɗa a wannan riwayar ya yi la'asar sannan ya yi magariba kuma an san al'adar su cewa yana kiran sallah idan za a yi sallah alhazira saboda haka ila rawin bai ambata ba saboda abu ne wanda yake sananni cewa al'adar su ce sallallahu alaihi wasallam ana yin sallah hmm. jiya nan kamar sallolin da suka wuce da shi ta jam'i za a yi shi eh. kowa ka ce ba ka bi wannan jam'i daga ba ka rama wanda suka wuce masu eh to gaskiya idan muka duba cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tartib mm. Mm. ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tartib a wannan hadisin da hadisin ma Abu Sa'id wanda ma yafi yawa ya azhar la'asar magriba sannan isha duk yayi tartib kauli da kan cewa tartib din nan idan dai ya idan dai wato bai zamanto cewar sallolin sun yi yawa ba wanda cikin al'ada ba zai yi a ce sai an yi su sannan za a yi ta yanzu ba yana da karfi to kuma kayyadewa da suke da raka'a da salloli guda hudu din da hadisin abu sa'id na azahar la'asar magriba isha duk da yake alfawa'id din a nan wajen guda uku ne azahar ne la'asar da magriba ba guda hudu ba to shi wannan ijtihadi ne istihsan ne suka yi wajen tahdidin wanne ne haddin iyakar qalil da iyakar wanda yake shine al-kathir amma matsala ce wanda take malamai sun saba akai a kuma babu a babu wani a a nassi takamaimai da zai bata sallar da mutum ya yi ta yanzu idan ya yi ta sanar daga baya zo ya rama waccan mm. wata ran mun taba irin wannan ai da muka taho daga da muka dawo daga jigawa da ni da mana abdullahi da dr sani Eh, muka zo muka shiga sallar muka shiga lokacin ba mai sallar magariba ba muka zo masallacin jirgin muka tara suna sallar isha sai muka shiga a sai sai aka ce dole malam baka jibirin ya ce dole ni zan yi sallah dole ni zan yi sallah saboda muka yi sallar isha muka yi musu sallar isha sannan bayan an idar sai muka yi a magariba muka yi isha dr sani ya ce shi magariba kawai zai yi yana tare da shafi'i wanda yake babu tartibi ba dole ba ne <laughs> na'am babun wanda ya manta sallah to yayi yi sallah idan ya tunata. ta ba zai rama wata sallah ba sai wannan sallar ba zai rama wata sallah ba sai wannan sallar a cikin wannan akwai raddi ga malikiya da kuma raddi ga waɗanda suka yi mahadisin imran ibn hussein wata fahimta malikiya sun ce idan mutum ya yi sallah a sannan sai ya tuna wata fa'ita wadda bai yi ta ba idan tsakaninsa da sallar yanzu sallolin ba su da yawa to idan ya rama wannan fa'ita ɗin sai ya rama sallolin da ya ya sallata kamar mutum da sallar isha sai ya tuna cewa bai yi sallar asuba ba to idan ya tashi yin sallar idan ya yi sallar idan ya tashi idan ya tashi sai ya yi sallar asuba sai ya rama zahar la'asar magriba mm, da ishar wanda in ya tuna Eh, saboda bai yi tartib ba kuma tartibi tsakanin ya yasirul fawaid kaɗan daga cikin salolin da suka kuce dole ne to da ka siya rama wa'annan sallan domin a samu ka'idan at-tartib hmm. to shine wannan raddi ne da imamul bukhari da imamul bukhari yake yi ga wannan kaulin musamman ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la kafarata laha illa zalika kamar yadda zamu gani na biyu kuma shine hadisin Imran bin al-Husayn da yace a cikin hadisin nasa a afwan a cikin wannan hadisin Abi da kai da muka karanta fa idza kana al-ghad falyusalliha inda waqtiha idan gobe ta zo wannan sallar da ya rasa to ya sake sallace ta a lokacinta bayan ya rama yau gobe kuma sai ya sallace ta a daidai lokacinta wato dan ya samu cewar duk da ya rama to kuma ya yi sallar akan lokacin ta kashe gari mm. to sai imamul bukhari ya yi ishara domin wannan waɗansu suka ɗauka zahirin wannan hadisin shine kan cewa sallar da mutum zai rama zai rama ta sau biyu a ranar da ya rasa ta ya rama ta bayan fitowar rana sannan kashe gari kuma ya rama ta a ya sake rama ta to hadisin imran bin hussein annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raddin wannan fahimtar ya ce ba zai yi ba Allah ya hana ku riba sannan shi kuma ya karɓi riba daga wajen ku sallah ɗaya ce mai da ita biyu <laughs> shi ya girgiza kai <laughs> eh, ba zai yi ba Allah ya hana riba sannan shi kuma ya ce a yi riba eh, to shi ne bukhari ya yi ishara ga raddi wanda yake kusan wannan shi ne ma dai zahiri ba ta'arrubi yake ga maganar malik ba wallahu ta'ala alam na'am Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai yace wanda ya bar sallah guda daya har shekara ashirin ba zai rama wata sallah ba sai wannan sallar guda daya amma yanzu idan mutum aka ce idan mutum ka rasa guda ɗaya to duk sallolin da kai na baya sai ta rama su to akwai abin da yake wannan bil ijma ba za a yi ba idan sallolin suka zama to masu yawa ne domin lam yaqul bihi ahad ba wani daga cikin malamai ma wanda ya ce haka ah, to idan mutum idan ah, ah, sauran da basu sauran da basu saba da suka saba su suna ganin kan cewar babu dalili da mutum zai ce zai rama wa'annan salloli din tunda abin da ya rasa ya rama shi hmm. su kuma wa'annan sallolin da mu a samu tartibi ba a tartibin zai faɗi tare da rashin kudura na'am na'am abu nu'aym al-fadl ibn dukayn da Musa ibn Ismail at-Tabuzaki al-Minqari su biyun suka ce Hammam ibn Yahya al-Audi ya gaya mana hadisi daga Qatada daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya manta da wata sallah to ya yi sallah idan ya tuna ta ba ta da wata kafara illa wannan in yi sallah wa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah saboda saboda ambatona ko kuma saboda ka tsayar da sallah idan na tunatar da kai ita ko idan ka tunani da da umarni na na ai sallah wajen taujihin da yi a tafsir na wannan lizikri na'am musa ibn isma'il a hadisinsa ya ce hammam ya ce sai na ji shi daga baya wato yana nufin katada yana faɗa daga baya lizikra wa aqimis salata lidhikra katada yake faɗan wannan katada yana daga cikin shi ma kari ne amma baya ci daga baya daga cikin qurra'us saba na'am habban ibn hilal ya ce hammam ya zanta mana ya ce katada ya zanta mana hadisi anas ya zanta mana kaga dan ya faɗi cewa katada bai yi ta dilisi ba dan ya ce an nan kuma ya ce haddasana anin nabi sallallahu alaihi wasallama nahwahu daga annab sallallahu alaihi wasallam kutankucin wannan hadisin a riwayar muslim daga na wannan hadisin akwai ziyada auna ma'anha ko ya bacci gabarinta ah, don ya nuna hukuncin da ne da bacci da mantuwa wannan hadisin waɗansu malamai sun kafa hujja da dalilul khitab shine mafhumul mukhalafa akan cewar wanda ya bar sallah da gangan to shi ba zai rama ba tun da an ce man na siya salatan aka ce wanda ya mantuwa ko ya bacci shi aka ce ya sallah amma wanda ya yi da ganganfa shi umarni bai zo gare shi ba hmm? sauraka umarni bai zo gare shi ba to su kuma jimhurin malamai wanda yake wannan shine ra'ayi um, a riwaya ce a matabar Imam Ahmad wanda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya intisari gare ta cewa ba yadda za a imamu tun ya yara masallan to amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa wajibi suka yi amfani da su ma kuma mafhum din suka yi amfani da shi amma maimakon mafhumul mukhalafa sai suka yi amfani da mafhumul muwafaqa Eh, mafhumul muwafaka suka yi amfani da shi shine suka ce idan wanda aka ce yayi bacci wanda ya manta an ce sai ya rama domin babu aula wanda ya da gangan shine da su sun yi kafa hujja da mafhumul mukhalafa su kuma waɗannan sun kafa hujja da mafhumul mafhumul muwafaka shine mafhumul khitab su wancan da dalilul khitab wato abin da yake aula bil hukmi min al madhkur shine mafhumul muwafaqa wanda yake shi yafi cancanta ma a ce wato wanda yayi da gangan ai shi yafi cancanta ma a ce ya rama sallar bisa wanda ya manta idan wanda ya manta an ce ya rama to wanda yayi da gangan fa to dan sai su ce to ai shi wanda ya rama shi ya cancanta wanda ya manta shi saboda mantuwa ba shi da iko a kanta bayin kansa bane shi sa aka sa masa kafara amma wanda ya manta fa ai shi bai cancanta ma a samu masa kafara ba sai aka ce a'a shi wanda ya yi da gangan dole ne ya rama saboda wannan umarnin da aka yi masa yana nan a kansa amma laifin cewar ya fitar da sallah daga lokacinta yana nan a kansa ko ya rama ko ya rama laifin cewa ya fitar da sallah daga lokacinta yana nan a kansa da ko yara masu ya yi ta istighfari a kan wannan laifin to shi wannan laifin na jinkirin sallah shi ne wanda ya manta aka ce ba shi da wata kafara shi aka yafe masa saboda nasi ne mai mantuwa ne ko mai bacci ne amma wanda ya yi da gangan wannan laifin yana nan amma wancan mutalabar da Allah maɗaukakin sarki ya masa tana nan a kansa wannan kuma shine al-ihtiyab wato wannan shine tsantseni tunda kun ga a fahimta ce ta ka'idar usul shin za a yi aiki da mafumul mukhalafa ne a nan kokon mafumul muwafaka shi ya fi karfi mafumul muwafaka ya fi karfi bisa mafumul mukhalafa saboda shi mafumul mukhalafa akwai malamai wanda yake ba sa ganin hujja da shi amma mafumul muwafaka hatta yan zahiriya sun yarda da mafumul muwafaka hatta su ibn hazam hatta shi ya yarda da mafumul muwafaka musamman in ya zamanto al'aulawi wanda yake aula bil hukmi min al mantuq mm, wanda shi yafi cancanta ai hukunci bisa wanda aka yi tasrihi da shi to duk wannan kun ga hadisin duk suna da alaka da al ta lokutan sallah tunda shine idan mutum ya fitar da sallah har lokacin ta ya wuce bisa uzuri ko na bacci ko na mantuwa mai hukuncinsa shine wannan babin ya gaya mana wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ما لم ne ya fitar da وإن وانسا har ya zamana duk wanda ya cancanci zakka ya bashi a cikin 'yan wannan nasa kenan to sai ya zamana an samu rarar zakkar tambayar anan ita ce shin zai iya sayan kayan abinci ya raba mutane da wannan sauran zakkar wato ita zakka ta kudi kudi ake bayarwa ta kayan abinci kayan abinci ta dabbobi dabbobi ake bayarwa idan ka sai ma mutum idan ka sai ma mutum in ka ce za ka sai kayan abinci ka bashi daga cikin zakka sai dai idan ka samu wakala daga wajensa in ya wakilta ka akan cewar to ga zakka zan baka amma saboda halin da ake ciki ko a sai maka kayan abinci a kawo maka in yace eh a sai ni shi kenan sai ka bashi yace a'a kayan abinci ina da shi an kawo min sadaka ni abinda nake so a bani biya kudin makaranta na yara ko a bani biya kudin haya in yace a zakar ta tafi in yace a zakar ta tafi a ce ba za a bashi ba gabaki daya to amma wato abin da yasa saboda ita zakka Allah madaukakin sarki ga fakirai Allah ya yi amfani da lafazin lamul milki lamul ikhtisas inna masadaqatu lil fuqara ya mallaka musu zakka ta fakire ce Mallakarsu su ce in zakka ta yi ka fitar da shi ba naka bane to mm. da tunda ba naka bane zama ta za zaka yi tasarrufi a cikin ba ka ba kai tasarruful fuduli kenan shine da ake cewa alfuduli mm. eh, ka san alfuduli ma nura shine kawai sai mutum ya zo yana zaune sai ya zo a gababur ɗinka dan karere sai ce wani dauki babur din nan na baka kai kuma kana zo na kai shiru baka yin to wannan shine fuduli sar eh in dai a wajen in sun tuho ainihin riba shirinka da kai shine ka yarda in kana wajen <laughs> ka sani lokacin da za ka tsakance wato in kace to bari in gani yana da hankali ko ba shi da hankali <laughs> shi wanda aka ba ba zai dauka ko ba zai dauka ba eh? wannan shine tafsilin fuduli na'am a'a alal misali a'a alal misali zakkar da ya tashi fitar da ita eh, miliyan goma ce yan uwansa ya tashi raba musu ya ce kowa abinda zai bashi rabin miliyan da ya tashi rabawa ya gama rabawa duk da haka akwai sauran miliyan ɗaya ko ya bashi rabin miliyan din akwai sauran miliyan daya eh to a'a a su idan abin da ya ba su kuma yana so ya ba mu waɗansu sai ya ba mu waɗansu amma in abincin yake so ya yi shine wannan dai shine ka'ida ya nemi wakala daga wajensu idan suka bashi idan suka bashi tawkil suka bashi suka wakiltar da shi to ya halatta ya wannan amma ba su bashi tawkil ba yana nufin ya gama raba wa ɗan uwansa wani rara ya rage a wajensa mm. ko shi ne ke so ya abinci ya raba wa wasu mutane in eh, shi din ne ai waɗannan mutanen da zai raba musu in sun cancanci zakar sai ya samu wakilci daga wajensu kafin zakarsa ta yi in ko ba haka ba in yayi ya basu to ya basu sadaka wannan sauran kuɗin suna nan na zakka a kansa sai ya fitar da su sannan wannan mijinta ne ya sake ta alhali tana al'ada sai ta ki faɗa saboda tana jin haushin mijin dama ta gaji da shi shine take tambayar shin wannan foyewar da ta yi ba ta yada ba tana da laifi don haka ne to me ya kamata ta yi e to ni da fatawar da nake akan wannan mazhaban alfuqaha'ul arba'a ne cewa saki da aka yi a cikin haila saki ne ingantacce yayi saboda haka a ko ta bayyana cewa tana cikin al'ada ko bata bayyana ba tana cikin al'ada in ya sake ta sakin yayi ah. sakin yayi wanda aka sake ta a ciki shi ne ai abin da ya sa aka hana kyan ba za ta kirga shi a cikin ta farko ba dai tana yin al'ada da inda ta inda abin zama sabar malik ƙuri'i shi ne tsarki saboda haka tsarkin da zai biyo wannan al'ada shi ne tsarki na farko daga lokacin za ta fara kirgawa ai daya daga cikin dalilan da ya sa hikimar da aka hana saki cikin al'ada kenan don za a tsawaita mata idda hmm. Hmm. murhu fal yuraji'ha hmm. yato ai na hadisin ibn umar ba an tambaye shi ba a husibat alayka hal husibat alayka tatlika yace wa husibat alayya tatlika an kirga maka a cikin sakin da kai yace an kirga mu wannan nasi ne an kirga masa duk da an ce mai da ita ai shi ma kansa da aka ce kai mata kome murhu fal yuraji'ha ana yin muraji'a ne in ba an yi saki ba kuma yanzu fa muke magana cewa alhaƙiƙar shari'a idan ake kabatarwa akan haƙiƙar lugawiya da aka ce falyuraji'ha ba ana nufin wato wai ya rike ta ba waɗansu sun fassara falyuraji'ha ma'ana ya rike ta domin da aka ce musu yaya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka umarce shi ya mata muraja'a ana muraja'a ne ba sai an yi saki ba wannan ya nuna kan cewa abin da ya saki ne ingantacce shi yasa aka ce masa ya yi raja'a sai suka ce a'a ma'anar falyuraji'ha shine ai falyumsikha ya rike ta Hmm? wannan suka ɗauki ma'anar ta taluga bayan kuma a shari'a muraja'a shine mutum ya dawo da matarsa bayan ya yi saki saboda kan yana wannan yana ɗaya daga cikin dalilan duk da shekul islam ibn al ya yi intisari ga cewa saki a cikin haila baya inganta a cikin zadul ma'ad da kawo dalilai masu yawa amma ba na mantawa lokacin da muke karatun umdatul fiqh tare da malamin mu shek muhammadul al mukhtar dukkan rudud da ibn al-qayyim yi ɗaya bayan ɗaya da aqisa ɗin da ya sai da ya bi su ya rushe su hmm. ya intisari ga mazhabar jumhur اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai wani dan uwa wanda harkokin sa na kasuwanci sun tsaya harkokin sa na rayuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya buɗa masa akwai wani dan uwa ma da ya kawo kukan alakarsa da matarsa tana taɓarɓarewa yana samun mushkila tare da iyalinsa muna roƙon Allah ya yi masa Allah ya daidaita zukatansu Allah ya ba su sa'ada a cikin rayuwar aure yan uwanmu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wannan annoba Allah ka yaye mana ita Allah ka yaye wannan annoba daga al'ummarmu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ka inganta arzikinmu a wannan al'umma Allah muna roƙonka da ka tsirtar da mu daga mummunan tasirin wannan annoba da ta sauka ga tattalin arziki da rayuwar zamantakewa da siyasar ƙasarmu Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda suke ɗaukan makami akan da kai farmaki a cikin kasashe a cikin garuruwan musulmi da ƙauyukansu da su da hanyoyinsu Allah ka ije mana sharrunsu Allah ka ije mana sharrunsu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka iyakance su Allah ka sallada zundurorinka a kansu ya rabbal alamin ka saukar da da'irarka a kansu ka sanya musu tsananinka wanda ba a raddinsa daga mujirmai ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين